wannan zabtar kudaden na mako zuwa ne fa yayin da ma'aikatan kananan hukumomin jihar adama ashirin da ɗaya ke ma ci gaba da yin hamman rashin samun albashi inda wasu ma ke cewa sun fa shafe fiye da watanni uku ba su samu ba kamar yadda bayanai ke ma nuna ba. an ko albashi ne domin gudanar da aikin katin shaida na ma'aikata wato ID card wanda kungiyar kwadugo a jihar ta bukaci da aiwatar inda kuma kungiyar kwadagon ta bada umarni mai da jira naira dubu ɗaya da ɗari biyar ko da yake ma'aikatan sun ce ban san da wannan batu ba wasu ma'aikatan ma da suka zuka sun ko garzaya zuwa ofishin akanta jam na jihar wato AG domin neman bahasi na zaftare musu kudaden da aka yi fiye da abin da kungiyar kwadagon ta nema to ko me ma'aikatan ma ke cewa ne game da kudaden da aka cire musu ga ta bakin wasu da suka zanta da manema labarai yanzu lokaci azumi ne wani ina dogara da wannan albashi na ba mu da kamfani a adamawa albashi na muke dogara sannan kuma an zo an yanke don haka ba da yawon mu ba ba mu san komai ba akwai da suka tafi AG office suna ta live akan cewa a gaya musu dalilin da aka shirya kuri nan still mutanen local government yanzu suna ta kuka akan cewa an so ma azumi yau ko na shida ba su ga komai a kasa ba. Maganar gaskiya ba mu ji daɗin wannan cire kuɗi da aka yi ba. wannan nawa kake ba An cire min naira dubu biyu. Kuma gaskiya wannan kuɗi ban san me dalilin da yasa aka cire ba. ne salari ma ba a samu akan lokaci ba kuma gashi an zo an yi yayyanke kuɗaɗen. Gaskiya ba mu ji daɗi ba ya kamata gwamnati ta duba ta san me za ta yi akan wannan abu. Kuma don jin hakikanin abin da ya faru na kole ga ofishin akan tajan na jihar Adamawa to amma ko haka ta fa bata cimma ruwa ba domin ko an ce da ni suna wani taron gaggawa haka nan da na tuntube shi kwamishinan yar labaran jihar Ahmad Sajo ya ce fa zai tuntube ni to amma ko har lokacin da yake hada wannan rahoto ban ji da gare shi ba to sai dai kuma na ta martani kungiyar kwadago a jihar NLC ta bakin shugabanta kuma Dauda Maina ta ce ma fa ba haka suka tsara tun farko ba gwamnati sai ba da amincewa ce to mu je tunda mu mun yarda za mu za mu ba da dan isani nawa ne muka ce sabbi zai ce dubu da ɗari biyar ba ne wanda kowa zai biya a masa ID card mai kyau da wasu ɗan ƙananan bayanai wanda zuwa gaba ko za a tantance ma'aikata na jiha ba inda kake aiki ne suke ɗaukan ka ba gwamnatin jiha ne take ɗaukan ka aiki ko ba ka bane sai zama na centrally head of service zai controlling wannan abun da da sa hatimin sa mu dama mun yi ne da kyakkyawan manufa saboda eh, ko ina ka je a wasu jiya za ka samu ID card ɗinsu standard ID card ne mai kyau wanda za ga da hatimi wannan abun gwamnati a kai da dan wasu dan kwalliya dai da wasu bayanan ka na bakin aikin ka wanda ko da ya fadi ne an dauka an san wane ne to kaga duk wannan kaga zai dan kare mu to amma so muka zo muka samu dan wasu korafi wanda ba za a rasa ba sai aka ce mana ai an cire wasu fiye da dubu da ɗari biyar din nan to kaga ba ai daidai ba inda haka din ne to mu kuma sai muka ce to haka ne bai yi ba to alhamdulillah muna cikin wannan sauraron wayannan korafe korafen su wadda suke da ainihin na'ura na yin albashi suka ce su ba su cire fiye da haka ba yanzu a yanzu shugabannin kungiyar kwadagon sun ma ce za su gaya da bangaren gwamnati domin gano bakin zarin magance wannan takaddama kamar da yadda shugaban kungiyar kwadagon ya karin haske to amma abun farin ciki yau ina jima da mutum da zamu da su mu mukarraban gwamnati mu duba wannan korafe korafe in suka ga korafe korafe a zai kawo matsala mu ba mu ce dama tilas ba amma mu muna gani kamar su mu inganta yanayin tantance ma'aikatan mu da kuma sha'anin tsaro ne koma da menene yanzu ma'aikatan su ma zura ido ne da kuma kasa kunwa da su ji mai taron zai haifar wanda kuma lokaci ne kawai ma ke iya bada amsar wannan tambayar Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya